Dubarwa tana kira a kan matasa, waɗanda yanzu suka shigo wannan rayuwa daga shekara sha takwas abin da ya sama zuwa talatin da uku ko da wani abu. Su ne waɗanda duk kowane irin yaya ya zo ɗiban su yake, musamman matasa a arewacin Najeriya, waɗanda ba su cika tuna ma kansu abubuwan da zai musu amfani ba. sun fi bada da muhimmanci akan abin da zai lalata tunaninsu da zage-zage a facebook da maganganun da ba su dace ba da rashin kama aikin da zai fitar da kai da shiga yawon tambele a gari da zage-zagen al'umma wannan ba zai kai mu ba ya ishe ku darasi abin da ya faru a wannan har yanzu wasu suna kulle a gidan kurkuku a hannun 'yan sanda saboda wannan abin da ya faru kuma gashi abin ba abin da ya tsinana madadin da an koma wajen Allah watakila a samu sauki amma tun da baragada ce Allah ya ce zan bar ku da baragada ku ga yadda za a yi kuma an yi an gama waɗanda suka yi ta zage-zage ma suna dawa suna ta nadama akan abubuwan da suke ba ku da mafita wallahi sai abubuwa guda uku addini ilimi sana'a ba ku da wata mafita in ba wannan ba ko ba haka ba wallahi bayi za ku zama a hannun wasu manya-manyan cikin ku idan suka kare duk kama ku za a yi ku zama bayi ba ku da ilimi ba ku da sana'a ba ku da komai me mazauninku a cikin ƙasar a wani abin da kuka amfana ma kanku haka ku koyi kwakwafa daga abubuwan da suka gabata na magabata matasan sahabbai Sana'a wannan gabar kuma gwamnati dole ta fito da fagen sana'o'i iri daban-daban domin al'ummar ta ne arewacin najeriya ya ta san cewa saboda tattalin arzikin an karya shi gwamnatocinsu kuma ba su kula da sana'o'i da abubuwan da zai gina matasa da karatuttuka da ilimi da kula da tarbiyya duk an yi watsi da su gwamnatoci sun yi watsa da wannan saboda haka dole a samar da matasan da za su samar da barna idan dai ba a killace su akan sana'a da ilimi da addini ba wannan shine don haka dole gwamnatoci na arewacin Najeriya su tashi tsaye wajen samar da sana'o'i wajen samar da wuraren sana'a wajen sama wa matasa aikin yi a san manzo Allah sallallahu alaihi sallama har gatari yakan siya ya ba wasu matasa ya ce su riga itacen sayarwa don zomin zai shagaltar da su in an tashi daga sallah ko in an tashi daga karatu ba don komai ba saboda a shagaltar da su daga abin da zai amfane su ma gwamnatoci sun yi watsi da matasa an yi watsi da dukkan abubuwa gwamnatoci kansu kawai suka sani sai kuma iyalansu hatta malaman addini ba ruwansu da su ba ruwansu da talakawan ƙasar abin da suka sa a gaban su kawai shine abin da suke shawarorin su yan jam'iyyar su ne wato kawai ɗaki na ne kuma kaya na ne wannan ba zai taimake ku ba wallahi billahi duk gwamnonin nan idan ba su tsaya ba da manya-manyan ƙasa suka samar da waɗannan abubuwa guda uku da muke faɗawa matasa na rantse da Allah duk ƴaƴan naka da ka kai su ƙasashen waje suka karatu sai waɗannan sun hana su zama a ƙasar wannan shine abin da zai faru kuma muna gaya muku tun baya ba muna cewa bom ne time ɗinsa ya yi kusan tashi ma gwamnatoci kun mai da mu gardawa kun mai da mu wai ba mu san komai ba malaman arabiya ne opposition ne su ba yadda za a yi baka labarin samman bakwai baka same shi haka yake ba yadda baka iya ba da wannan labarin amma an gaya maka abin da ya faru an gaya maka ka ki kula banda izza da buwaya da girman kai ba abin da suke da shi da kashe kuɗin mutane ba a mahallin su wannan shine abin da ya damu gwamnoni kawai su kai kuɗi can su saka ba abin da zai wa mutane amfani ba ku gyara masana'antu ku sama wa matasan ku aiki ku ba su ilimi ku kora su akan addini na rantse da Allah ko ba ku roƙi addu'a ba sai sun muku wala ko ba ku roƙe su biyayya ba sai sun muku amma suna kallon ku kuna shiga kantama kantama motoci kuna ta ihu a gari na banza ku shiga mota ku yi nan ku yi ihun banza ku je ku karɓo kuɗi a Abuja ku zo ku zauna wannan ba zai kai ku ba wallahi idan ba ku gyara waɗannan abubuwa guda uku ba ba za ku samu zaman lafiya ba a ƙasar wannan ita ce gaskiyar magana ko kuma matasa bari mu karanta muku abin da hudubar take ciki ku ɗauki darussa a ciki godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halitta bayi a bisa matakai daban-daban ya sanya su cikin matasa waɗanda suke mafiya ƙarfi da kuma bayyanuwa a cikin al'umma. Muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai shi Allah guda ɗaya wanda bai da abokin tarayya. Na muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne. ya reni sahabbai a bisa son abubuwa kyawawa masu daraja ya tsoratar da sahabbai akan munanan abubuwa da suke zubar musu da mutunci saboda haka suka kasance su ne mafiya girma a cikin al'umma da ɗabi'u da ayyuka nagartattu sannan suka zamanto su ne mafiya tsarkakakkun zukata da mafiya tsarkakakkun maganganu da ayyuka tsira da amincin Allah su tabbata ga wannan manzo tare da sahabbansa waɗanda suka hijira da kuma ansarawa da waɗanda suka bi su har zuwa wato da kyautatawa dare da rana bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasiya tare da kaina da jin tsoron wannan ubangiji ta baraka wa ta'ala tare da yin aiki cikin abin da zai yardar mana da Allah ba ya fushi a kanmu ba ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoro kada ku bar wannan duniya ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah ta baraka wa ta'ala ku sani Allah ya muku rahama ya ku bayan Allah cewa matasa su ne ginshikin kowace irin al'umma kuma su ne masu sama ma al'ummar wannan jinjina ko ɗaukaka ko karramawa su ne tushe na ci gaban wannan al'umma ɗin kuma su ne matattara wadda ake ƙudurcewa a matattarar makomar ƙasa duk inda ka same su suna ƙasa tana ƙarfafuwa da ƙarfinsu sannan ƙasa tana rauni da kuma rauninsu matasa su ne ginshiƙin wannan al'umma da su ne ake iya kaiwa ga cin nasara kuma da su ne ake jujjuyawa wajen ci gaba kuma a bisa taimakonsu da irin ayyukansu dukkan gine-gine na gina al'umma yake iya cika. A hannunsu ne ake samun tabbatuwar burace-burace waɗanda mutane suke yi. Idan Allah yana nufin al'umma da alheri, to yakan tanada mata matasa nagartattu, masu yin aiki, masu tsarkake aiki, masu ilimi, masu addini, masu karatu, waɗanda suke suna da tasiri cikin kyautattuwar wannan ƙasa da kuma kyautattuwar wannan al'umma. da ma samun nagartattun abubuwa na more arzikin rayuwa matasa ne waɗanda suke zukatansu cike suke da imani zukatan sun cika da imani ba irin matasa da suke shaye-shaye a irin wannan lokaci ba sun kasance su ne mafiya tabbatattu da tabbatuwar ƙasa sun zamanto kamar duwatsu kafafu a cikin ƙasa wanda idan sun zamanto nagartattu to Allah ya mayar da al'ummar ta zamanto nagartacciya matasa ne waɗanda ba su san aikata saƙo da zunubai ba sun san bin Allah ne da yi masa ɗa'a da koma zuwa gare shi shi Allah duk wata iska da za ta kada ta lalata musu tarbiyya ba su shiga cikinta kuma ba ta girgiza su sun kasance mutane ne masu tsere zuwa ga dukkan kowane irin alheri da kuma dukkan abin da zai zamanto na falala masu ne santuwa daga dukkan wata fitina daga sharri da dukkan wata musifa suna aiki sun san haƙƙin Allah kuma sun ba da haƙƙin Allah sa'annan sun san ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma sun san haddojin ubangiji don haka ba sa keta haddin ubangiji ta baraka wa ta'ala Allah ya ce waɗannan su ne na cika zukatansu da tsoron Allah da kuma jin tsoro na na lausasa zukatansu suna da gafara da lada wadda yake mai girma da'awar musulunci ta kasance a farkon farkon musulunci manzo Allah ya yi kira kuma kiran ya karɓu ne a bisa hannun matasan sahabbai waɗanda suka zamanto masu ƙarfi masu imani masu ikhlasi masu kyawawan ɗabi'u masu addini masu ilimi masu neman na kansu ba waɗanda suka zamanto masu fasawa mutane kaya suna ɗebe al'amura ba ya zamanto sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa ba su kasance ba illa matasa ne waɗanda samartakarsu ta amfane su samartakarsu ta amfanar da duniya samartakarsu ta amfanar da al'umma masu rintsa idanu ne akan sharri idanuwansu baya kallon sharri baya kallon tsiraici sa'annan kuma sun nesanta daga dukkan aikin barna da sace-sacen kayan mutane da shaye-shaye da dukkan munanan al'amura suka zamanto masu ƙoƙari ne matuƙa wajen bautar Allah suna kwana cikin dare suna sallah suna karanta littafin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ɗabi'u kyawawa suka zamanto abin ba da misali a cikin rayuwarsu sannan kuma su ta zamanto maɗaukakiya saboda haka suka yi aiki safiya da maraice dare da rana haka suka yi aiki suka zamanto fitilar wannan al'umma waɗannan su ne matasan bara ko kuma matasan baya waɗanda suka wuce a baya ya matasanmu a yanzu suke abu shakka wasu matasa sun yi asarar rayuwa wasu matasa shaye-shaye suke wasu masata wasu matasan satar kayan mutane suke wasu matasan kuma ba abin da suke aikatawa sai ɓata 'ya'yan mutane ya ku bayan Allah mafi tsadar abu mafi girman daraja da al'umma za ta mallaka ya zamanto jarinta babu kamar matasa salihai al'umma da su ake kiyasta al'umma ba da tsofaffi ba ba da waɗanda suka zamanto jawa ba da su ake auna al'umma ba ba da kuma gajiyayyu waɗanda ba sa iya aikata komai ba da su ake auna al'umma ba mafi girman dalili waɗanda za a auna al'umma da su su ne matasa idan wannan al'umma sharri ya same ta ko hatsari ko wani abu ya faɗo mata na daga al'amura farkon waɗanda ya kamata a tambaya sai a tambaya ya matasan su suke abubuwan da suka yi ta faruwa hatsari ne abubuwan da suka yi ta faruwa sharri ne suwa ne ne suka jawo suwa za a tambaya tsofaffi ko ‘yan yara ƙanana ko kuma kwarijawansu ko gajiyayyun da ba sa iya fita suwaye suka yi barnace barnace suwaye suka mai da agogonsu baya suwaye ma hatta guraren sana'a da aka gina musu suka faffasa su suwane ne da waɗannan aikin to da duk inda ka ga wani abu suwa za a tambaya kuma kansu suka mayar baya babu shakka dole gwamnatoci su ɗauki mataki akan gyara halayyar waɗannan matasa da kuma sama musu wuraren sana'o'i da kuma sama musu ayyukan yi ƙasar ba tasu ne su kaɗai ba gwamnonin kasar ba ta su da matansu ba ne kadai kasar ba ta su da 'ya'yansu ba ne kadai kasar ta 'yan al'umma ce gaba daya dukiyar kasar kuma ta al'umma ce ayi amfani da ita babu shakka wajen gina wannan al'umma ƙarfin matasa shine ƙarfin wannan al'umma raunin matasa shine raunin wannan al'umma idan al'umma idan matasanmu suka kasance a bisa daraja ta faɗaka da fahimta da ilimi da addini da sana'a to al'ummar mu ta zamanto faɗakakkiya kuma ta zamanto mai addini kuma ta zamanto mai sana'a idan matasan mu suka zamanto a bisa rafkana daga abin da zai amfane su a duniya ba su iya sana'a ba su iya yin ilimi ba su iya yin addini sai shaye-shaye sai fasadi sai abubuwa munana to al'ummar mu ta to rafkananniya kuma jakilar al'umma da ba za ta iya amfanar da kanta ba idan himmatuwar mu suka zamanto da matasa himmatuwar su shine jin kiɗe-kiɗe da waƙoƙi da bin layuka da tada tarzoma da abubuwan da basu su zamanto ba da alaƙa da mata da shaye-shaye da abubuwan dukkan da suke lalata hankulan ɗan adam to babu shakka al'umma ta kama gangara zuwa ga wulakantuwa da kuma tozartuwa da faɗuwar daraja da lalacewa hakanan kuma idan matasan mu suka zamanto masu himmatuwa ne da alƙur'ani da sunnar manzon Allah da ilimi kuma, da sana'o'i da kunya da laduba na shari'a da ɗabi'u waɗanda suke maɗaukaka to al'ummar mu za ta zamanto madaukakiya mai girman daraja ya ku gwamnatoci dole ku kula da waɗannan matasa dole kuma ku mai da hankali a kansu ka mai da hankali ma a kansu ya fi ka tsaya kai ta wasu ayyukan da ba su da amfani a cikin garuruwa ka mai da hankali wajen gina su da ilimi da addini da sana'a da koya musu abubuwa domin kowa ya shagaltu da addini da tarbiyya da hali na gari ya fi maka alheri sama da ka zo kana yin wasu abubuwan da ba su da amfani ga al'umma ta wannan hanyar kaɗai. za a tabbatar da faɗin Allah akan wannan al'umma na cewa kun kasance mafificiyar al'umma wacce Allah ya fitar da ku don amfanin mutane ko masu hana munanan ayyuka waɗanda suka yi imani da shi Allah. Ya kuma ta san wannan al'umma ku farka. Ina magana da ku ne na wannan al'umma ɗin ya kuma matasa kuma ina mai gaya muku ku farka. Ku farka ya ku matasan wannan al'umma kada ku rusa gabanku. Rayuwarku tana da tsawon wala Allah nan gaba. Kada ku rusa abin da zai zama gabanku. idan ba ku yi karatu ba idan ba ku yi ilimi ba idan ba ku yi addini ba idan ba ku yi sana'a ba babu shakka kun rusa rayuwar ku ta gaba kuma ba za ku ci nasara ba duniyar ku da lahira za ku yi asara kuma sha'awar ku ba za ta biya ba daidai da awa ɗaya sha'awar ku ba za ta biya ba ku sani Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta ku bai halitta ku dan wasa ba ya halitta ku ne don ya kallafa muku wani muhimmin al'amari mai girma domin ku kasance madaukaka akan littafin Allah waɗanda suke haddace littafin Allah da karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ɗabi'u irin na annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin shawarwarin da annabi ya baku cikin rayuwa ta wannan kaɗai ne za ku ci riba ya kuma ta san wannan al'umma wallahi idan ba ku farka ba da sannu za ku yi asara wallahi idan ba ku farka ba da sannu za ku yi asara duniya da lahira babu shakka abin da muke gani a yanzu yake faruwa Allah ya ba ku darasi cikin abin da yake faruwa ba ku da ilimi ba ku da addini ba ba koya muku ba ba a koya muku sana'o'i ba mafi yarin jaye sai waɗanda suka yi ƙoƙarin kansu da kansu suka kama amma gwamnati ba bata taimaka ba kada ku manta da abubuwan da suke faruwa waɗannan kwanan naki kaɗan nan baya hakika wannan abubuwan da suka faru an zubar da jini wasu sun mutu sannan an yi asarar dukiya sannan wasu al'umma sun rasa yaransu suna kulle sannan wasu familin sun tsintsinke saboda waɗannan al'amura sannan kuma wasu matasa sun nesanci shawarwarin iyayensu sun kuma nesanci shawarwarin malamansu sun nesanci shawarwarin iyayensu mata Na haka suka yaudari suka fita kuma suka nemi rusa ƙasarsu da kansu wannan sakamako ne na yadda wasu suka shirya muku dama abin da suke shirya muku shine ku faɗa cikin yadda za a yi ku rusa kanku ku rusa al'amuran ku rusa al'ummar ku kuma yana da bakin ciki kwarai da gaske kaga cewa matashi yana taharruki yana zakabi yana rawar kafa yana fama amma ba tare da hankali ko da fahimta ko da basira ko da hango akibar abin da zai same shi anan gaba ba babu shakka ya rasar da alheri da yawa a kansa ya tozarta mata wato abin nan matashiyarsa ya kuma buga ma kansa ya yi yawo kudu da arewa gabar da yamma amma bai samu sakamakon da yake da bukata ba sai ya zamanto abin wulaƙantarwa wal'alla allama ya zamanto abin azabtarwa a hannun waɗanda suka kama shi wannan shine abin da yake faruwa a yanzu abin takaici da baƙin ciki da raɗaɗi ya zamanto kun rasa karatu sannan kun rasa kasuwanci sannan kun rasa ku na ku matasa yanzu kuna hannun waɗanda ba su da kila ba za su tausaya muku ba mutuncin samartaka ya faɗi ya ya mace ke ma mutuncin ki ya faɗi wasu ma sun sayar da addinin su saboda wannan yar duniyar kaɗan da abin da aka ba su domin su tada ta wannan tarzoma tuba tuba ya ku al'umma ku koma zuwa ga Allah ya ku matasa ina magana da ku matasa maza da mata abin da ya wuce ya wuce abin da ya faru da mu ya faru da mu abin da ya abku ya abku da yawa na ayyukan sabo na ayyukan da ba ma so na talauci da aka saka mu a cikin wannan ƙasa wanda shugabanci shine ya jawo irin waɗannan abubuwa da rashin kyautattuwar alaƙa kyakkyawa tsakanin masu mulki da matasa wannan ya jefa wasu matasa cikin shaye-shaye ya jefa wasu matasa cikin alaƙa da mata rayuka suka tozarta lokuta suka tafi a banza matasa suka zamanto yawo a layi ba su da aiki sai dai games a cikin waya sai kuma yin abubuwan da ba su dace ba da kallon abubuwa marasa daɗi da abubuwan da suke lalatar da tarbiyya suka jinkiri wajen bin Allah a bangaren ubangiji ba sa yin aiki sun wofantu ba abin da suke yi sai munanan ayyuka suna tsammanin ma kamar Allah ba zai hukunta su ba cikin waɗannan munanan ayyuka ya kuma tasa ku dawo cikin hankalin wannan duniya ba wurin zama ba ce yan rayuwa ce wadda za ka yi ɗan kaɗan ina magana da kai ya matashi ina kuma gaya maka ya wanda ya sarrafar da kansa akan banza ya lalatar da rayuwarsa akan shaye-shaye ya kuma lalatar da rayuwarsa akan bin wani ba babu dalili ya wanda ya muna nama al'ummarsa da sace-sace ya wanda ya ci mutunci a cikin haƙƙin al'umma yake ci mata mutunci yake zaginta ana maka albishir idan ka tuba ubangiji cewa yake in ka bari ka tuba ni ko zan gafarta maka duk abin da ya wuce kuma idan kuka dawo kuka sake komawa ga mummunan aiki to sunnar waɗanda ta gabata ta wuce ku zan sake dawo muku da dukkan abin da kuke ciki ku koma zuwa ga Allah ya ta sa ku roƙi Allah Allah shi ne Ubangiji mai tausayi mai karamci mawadaci wadda ke wadatarwa. Ubangiji mu mabuwayi da ɗaukaka yana ƙauna a gare ku matuƙar ƙauna. Yana cewa ya ku na waɗanda suka yi israfi suka yi mummunan aiki a bisa kawunansu kada ku ɗebe ƙauna daga rahamar Ubangiji. Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya. Domin shi Allah shi ne mai gafara kuma mai tausayi. Ya sake gayyatar mu gaba ɗaya ke cewa mu koma zuwa ga Ubangiji mu miƙa masa al'amari. tun kafin azaba ta zo bana ta yadda idan ta zo babu da mataimaka ku tuba mu koma zuwa ga Allah kuma mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya ku matasa maza da ya ku matasa mata rahmar Allah tabaraka wa ta'ala babu wani abin da ke rufe ta tsakaninku da shi idan kun tuba masa babu wani sako da zai gajiyar da ku Allah ya kasa ba ku rahama zai ba ku rahama shin akwai tuba a gare ku shin akwai nadama shin za ku ɗauki harkar ilimi shin za ku ɗauki harkar addini shin za ku koyi sana'a za ku kama ayyuka ko kuma dai za ku ci gaba da taɓarɓarewa babu shakka ku yi tunani tun kafin ubangiji ya fushi a kanku da munanan ayyukan da kuke aikatawa ku shiga hanyar tsira tun da wuri ku shiga hanyar arziki tun da wuri ku shiga cikin rayuwa wacce take nagartacciya wannan ba zai samu ba sai ta hanyar aikata aiki nagartattun ayyuka ta bin hanyar littafin Allah da kuma bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa duk wanda ya aikata aiki nagari namiji ne ko mace yana mai imani wallahi in ji Allah zan rayar da shi rayuwa wacce take tsarkakekkiya kuma zan sa kan ka masa da mafi kyawun abin da ya aikata ku nisanci rayuwa ta shakiyanci da taɓewa wanda ba abin da take jawa sai kunci a cikin rayuwarku wanda kuma watakila da wuya a gama lafiya wanda duk ya zamanto mai shaye-shaye da sace-sace da fashe-fashe da ɗaukan al'amuran mutane da rashin tarbiyya da zagin uban kowa da muna nama dukkan wanda ya ga dama to Allah ya yi wa'adi akan masu irin wannan hali cewa zai sanya su cikin rayuwa mai kunci Bangiji yana cewa duk wanda ya kawar da kai daga wannan littafi yana da rayuwa mai kunci kuma ranar lahira zan tashe shi makako cikawa akan wannan ba muna cikawa da kyakkyawar cikawa ya ku bayin Allah ya ku matasan wannan al'umma cutar mu babba da take cutar da mu muka kasa samun hanyar fita ita ce zunubai magungunan mu kuma da za su babu waraka akan wannan cututtuka su mai istighfari warakar mu shine mu tuba zuwa ga Allah kada mu sake aikata munanan ayyuka na zunubai mamakin hakuri na ubangiji tabaraka wa ta'ala akan abubuwan da ake aikata masa a zahirance da a boye na munanan ayyuka ya kai matashi ka ji kiran Allah da yake cewa ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ta hakika yi gaggawa zuwa ga amsa wannan kira da ubangiji ya maka ya kai matashi mafi girma mafi bamakin girma shine Allah karamcin ubangiji da ya akan wannan al'umma jinkiri da haƙuri da Allah ke ɗauka akan wannan al'umma a lokacin da al'umma take saban Allah duk da haka ubangiji yake cewa na kusata ne ubangijin ku in kankare muku kurakuran ku kuma in shigar da ku aljanna aljanna da korama take gudana a karkashin ta ranar da Allah ba zai tozarta annabi ba da waɗanda suka yi imani hasken su yana tafiya a gaban su wato da daman su da da hagun din su ya kuma ta san wannan al'umma shin mun ji kiran Allah tabaraka wa ta'ala shin mun fahimci kiran Allah tabaraka wa ta'ala akan meye ne Allah yake kiran mu tabaraka wa ta'ala wanda yake shi ne mawadaci daga barin talikai yana kiran mu ne a matsayin mu na fakirai mabukata zuwa gare shi yana kiran mu da mafi sunaye mafi soyuwa da mafi tausayi yake cewa ya ku masu imani shin ya waɗannan matasa na wannan al'umma shin kun fahimci faɗin Allah da yake cewa Allah yana nufin ya karɓi tubanku kuma kun fahimci faɗin Allah da yake cewa yana nufin ku da sauki baya nufin ku da tsanani waɗanda kun suke son su halaka ku suna son su karkatar da ku daga barin bin Allah gawa za ku amsa ma ga Allah ko ga waɗancan babu shakka ku amsa ma zuwa ga Allah kada ku amsa ma waɗanda za su jefa ku cikin kwarin jahannama da ba zai fitar da ku ba ko kuma cikin kwarin rayuwa na wahala wanda ba za ku fita ba ya ku matasa ku zamanto yi. ku zamanto masu tanadin tattalin arziki a ƙasa domin gina kanku da kanku da al'ummarku ku zamanto masu sana'a ku zamanto wayayyun mutane waɗanda suke da bunƙasa ci gaban al'umma ku kankance cewa al'umman nan ba za ta ɗaukaka ba ba za ta waye ta ci gaba ba dole sai da ku matasa matasan da suka sani cewa suna iya ba da haƙƙinsu wajen gina wannan al'umma da kyakkyawan tsari da kyakkyawan imani da kyakkyawan tarbiyya da kyakkyawan ikilasi da kyakkyawan aiki a wannan lokacin ne Allah tabaraka wa ta'ala yake gaskata faɗinsa a cikin ku da yake cewa Allah ya ba ku ladan duniya da kyakkyawan ladan lahira kuma Allah yana son masu kyautatawa ya ishe mu misali abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai girma kuma abin koyi mu mai girma wanda ya baza kokarinsa da rayuwarsa gaba daya domin gina wannan al'umma wajen ba ta aiki da ba ta nishadi da koya mata addini da alakanta ta da ubangiji ku dauki misali daga wannan rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto shine mafificin masu bauta wanda ya yi kiwon dabbobi domin tsira da mutuncinsa ya yi kasuwanci iri daban-daban sahabbansa sun kasance 'yan kasuwa akan tudu da kuma kogi na aikatawa da noman dubido da sauran dukkan wasu al'amura ina matasan suke ga ƙasa babu noma ga ƙasa ba masu noma ta ga ayyuka ba masu yi ga abubuwa iri daban-daban wasu matasa sun ɗauki shaye-shaye da sace-sacen kayan mutane wannan ba zai kai ku ko ina ba ɗauki darasi daga abin da ya faru da ku cikin wannan 'yan kwanaki ku ji tsoron Allah ya ku matasa ku yi ado da ɗabi'u masu kyau ku yi ado da ilimi ku yi ado da aiki nagari ku fifita junanku da junanku da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da koyon sana'a ku yi riko da igiyar Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai ba ku lada cikakke sannan zai sadar da ku zuwa ga manya-manyan bukatunku da dukkan abin da kuke nema wannan ba zai samu ba sai in kun koma zuwa ga Allah sannan zai tabbatar muku da manufofinku da kuma abin da kuke so a cikin rayuwarku Allah tabaraka wa ta'ala zai muku wannan idan kun bi shi ku yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallam Allah kai salati a bisa manzanka sallallahu alaihi wa sallama tare da alayansa da sahabbansa kamar yadda kai yi shiga annabi Ibrahim da alayansa Allah kai albarka ga wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda kai yi shiga annabi Ibrahim alaihi salam ya Allah muna roƙonka ka gafarta wa dukkan musulmai ubangiji ka gafarta mana dukkan abin da muka yi kurakurai a kansa ya Allah ya Allah muna roƙonka ka ji tausayi mu ya Allah ya Allah muna roƙonka ka gafarta wa wannan al'umma ya Allah ka sa wannan taro taro ne mai girman daraja ubangiji ka girmama su ya Allah ya Allah ka sanya rabuwar da za mu yi bayan sallah ka zamanto tafi rabuwa ce wacce take ba za mu aikata aikin zunubi ba Allah kada ka bar wani tababbe ko shaki a cikin mu ya Allah ka fitar da shi Allah muna roƙonka ka ka wato ka girma ka buwa da musulunci da musulmai muna roƙonka ya Allah ka ɗayanta wato safin musulmai ya Allah ka haɗa kalmar su akan gaskiya ya Allah ka karya ƙarfin azzalumin da yake zalunta su Allah ka karya ƙarfin azzalumin da ke zaluntar wannan al'umma don mulkin sa Allah ka karya shi ya Allah Ubangiji Allah ka karya karfin wanda yake zaluntar wannan al'umma ta hanyar mulkinsa. Allah ka rubuta mana aminci, Allah ka rubuta mana aminci da zaman lafiya cikin wannan ƙasa. Ya rayayye ya ma'abocin ɗaukaka da karamci, wanda babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, da kai muke neman taimako ya Allah, da rahamarka muke neman gudumawarka ya Allah. kada ka bar mu mu dogara da daga kawunan mu koda da kiftawar idanu ya Allah ko ƙasa da haka ya Allah ubangiji ka kyautata sha'anin mu gaba ɗaya ya mai kyautata sha'anin waɗanda ka kyautata sha'anin su ya Allah ya Allah ubangijin mu ka kiyaye kasar mu ubangiji muna roƙon ka ya Allah ka buwayar da mu ya Allah ka ɗafafe mu da gaskiyar ka ya Allah ka karfafe mu da gaskiyar ka ya Allah ya Allah muna roƙon ka ka zubo da ni'imar ka akan mu ya Allah ya Allah muna roƙon ka ka karfafe mu ya Allah da hikimomin ka ya Allah ka tabbatar da mawafakarka gare mu ya Allah ka kiyaye mu da kiyayewanka ya Allah ya Allah muna roƙonka ka saukar da albarkar sama a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka fitar da albarka na ƙasa a cikin wannan ƙasar ya Allah ya Allah ka yi albarka cikin tsirranmu Allah ka yi albarka cikin gonakanmu Allah ka yi albarka cikin shukarmu ya Allah ya Allah dukkan arzikinmu mu kai masa albarka ya mabuwayin ɗaukaka da buwaya ya Allah muna roƙonka wato abu mai kyau a wannan duniya wa muna roƙonka abu mai kyau a lahira Allah muna roƙonka ka tseratar da mu azabar wuta Allah roƙonka muke ka saukar da abinci a wannan jiha da kuma Najeriya gaba ɗaya Allah gafartawa muminai da suka mutu maza da mata gafartawa musulmai maza da mata da suka mutu rayayyu da matattu a cikinsu Allah kai mai ji ne Allah kai mai ji ne Allah kuma kai mai amsawa ne Allah ka amsa bana waɗannan addu'o'i ya Allah ya ku bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana umarni da yin adalci da kyautatawa da kuma bawa ma'abota haƙƙi haƙƙin su yana hani da alfasha da munanan ayyuka da zalunci Allah yana muku wa'azi ko za ku wa'azantu ya ku bayin Allah kumu ila salatikum wa sawwu suhufakum yarhamukumullahu wa iyyakum